sakamakon zaben gwamnan jihar kano kenan a jiya da aka fafata wato asabar 18 ga watan maris ɗin shekarar 2023 cikin ƙananan hukumomi 44 da ake da su a faɗin jihar kano